واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون kuma a cikin mai جونات juna tsakanin dare da abin da Allah ya saukar na ruwan sama ya raya ƙasa da shi ta hanyar fito da tsiro a bayanta, bayan ta kasance matacciya babu tsirrai a kanta da kuma sarrafa iska ta hanyar zuwa da ita wani lokaci ta wani ɓangare, wani lokacin kuma ta wani ɓangare daban, domin amfaninku kawai dalili ne ga mutane masu hankalta sai su kafa hujja da su akan kaɗaitakar Allah da ikonsa akan tashi bayan mutuwa da ikonsa akan komai.